dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda ya umarni abota masa shi kadai kar a hada shi da kowa cikin bauta mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa cikin gudanar da al'amuransa cikin jujjuyawan al'amura shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi don ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne manzon allah ne allah ya aiko shi da shirya ya ba shi fiye fiyayyen littafi alkur'ani mai girma ya umarce shi da kiran mutane zuwa ga kaɗai ta allah da bauta ya isar da saƙon allah bai komai ba ya tabbatarwa al'ummarsa cewa su bauta wa Allah shi kaɗai kan su haɗa shi da kowa su nisanci miyagun ayyuka domin zai tunzira Allah ya yi fishi ya saukar musu da nau'o'i na azaba ta inda ba sa tsammani ta inda suke tsammani annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana dukkan alkhairi ga al'ummarsa ya umarce su ga aikatawa ya bayyana dukkan sharri ga al'ummarsa ya umarci su da nisantan duwani sharri ita da amincin Allah su ta gare shi bisa alayensa da sahabbansa da suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe sai hudubar tana tunatar da mu in Allah subhanahu wa ta'ala ظهر barri wal البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا yarji'un يرجعون aya ce cikin littafin Allah alkur'ani mai girma a suratun rum Allah ce zaharar fasadu fil barri wal bahr wato barna alfasadu barna duk da malamai sun fassara alfasad da kashe bani adam zahar alfasadu fil barri wal bahr barna ta bayyana a kira ne albahar malamai sun bayyana shida birane garuruwa bi ma'ana al'amsar wal birane da alƙaryu da garuruwa sannan albar malamai sun fassara shi wato gurare gefen ko gefen kogi garuruwan da suke gefen koguna ko kuma sansanoni daban-daban to karna ta bayyana a ko'ina ma'ana shi sa malamai daga ƙarshe suka ce ma'ana kawai barna ta bayyana a ko'ina da sakamakon yawan zunubai suka ce kawai alma'asi shine kasabar aidin nas shi ma kasabar aidin nas ke mutane suka yi shine alma'asi kawai yawan zunubi da yawan sabon Allah wannan ya sanya bala'i yayyawa liyuziqahum ba'd allazi amilu Allah subhanahu wata'ala yana dandana wa mutane damuwa da wahalhalu ta hanyar karancin tattalin arziki da karancin amfanin gona da ƙarancin ruwan sama malamai sun fassara da waɗannan abubuwa shine liyuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un ko dai sa mutane su yi la'akari su dau izina su dawo zuwa ga tafarkin Allah wannan aya a yau a wannan gudi mun yi tunanin ya kamata ta zama take na wannan hudba saboda al'umma muna cikin yanayin da ayan take magana a kai muna cikin yanayin da ya kamata mu lura abin da ayat ta dukkan ayoyin alkur'ani ana buƙatar musulmai su lura da su su yi tajabburi idan aya ta yi magana allah subhanahu wa ta'ala ne yake magana ana so al'umma su kalli ayar su kalli abin da ta faɗa su kalli abin da ta ƙunsa sannan su duba kowa a cikin mu sai duba ina ne matsalarsa me yake yi sannan kuma me yake ba da gudunmawa a yi sannan kuma me yayi wajen gyara kuma me yayi wajen tsamo kansa da tsamo al'ummarsa daga shiga bala'in da Allah ya faɗa a gaskiyar magana shine barna kam ta bayyana a ko ina kuma kowanmu ya sani ba wani boyayyen abu bane har yara kanana sun sani mata a gidaje sun sani menene sakamako menene dalili shine abubuwan da muke yi menene abubuwan da muke yi kowa ya sani ka daukin hanci da rashawa idan ka duba mafiya yawan ma'aikatu a ƙasar da ake ciki ƙasar mun nan yanzu aka ce a ɗau aiki a mafiya yawan ma'aikatu za ka samu cikin hanci da rashawa ya shiga akwai wanda za su je su yi ta su zauna a yi jarrabawa da su su zauna su bar garinsu su kashe kudin mota su yi mai amma su waɗannan watakila a samu ɗaiɗai a cikin su samu amma ko waɗanda suna can ba su ma san mai aka yi ba ake aika kuɗi su samu mafiya yawa ayyuka ko da aikin jami'an tsaro ne wani abun ya shiga ciki da yawa ce ma za a ɗau 'yan sanda wasu sun ba da kuɗi don a ɗauke su za a ɗau sojoji ko sun ba da kuɗi don a ɗauke su za a ɗau ɓangare kaza na jami'ai masu uniform na tsaro ta ɓangarori daban-daban jami'an masu kula da harkokin shigowan abu ko fitan abu dukkanin ma za a ɗauka wanda ba shi da kuɗi to in Allah subhanahu wataala ya kaddara rabonsa ya iso shikenan wadanda suke da kuɗi ana iya sai da gwargwadon irin abun da ake samu a wannan ma'aikatar akwai da a wasu bayan Allah suke wai tambaya kan irin waɗannan abubuwan wai ba yadda za a ya halatta yi wala bai halatta ba haramun ne har abada kuma haramun ne sannan kuma babu wata larura da take nuna cewa wannan abun halal ne illa kawai an shiga cikin hali tsakani kayi don haka jama'a aka shiga cikin damuwa idan ka duba ɓangaren alkawari a tsakanin musulmai ka ga wannan ma zero kawai muke waye zai maka alkawari ya cika sai kaɗan a cikin mutane idan ka kuma ɓangaren cin mutunci yana nan kata-kata ɓangaren rashin girmama iyaye yana nan da yawa ɓangaren rashin girmama malamai yana nan da yawa mutum ɗan ƙarami zai iya buɗe baki musamman yi wannan social media din mutum ya zaɓi maganganun da ya ga dama ya soki malamai da shi ko ya soki malami ya ayyana malami da sunansa ya soke shi ko shi kenan ya kwanta wannan ya yi yawa a cikin rayuwar mu ta yau zagin shugabanni da la'antarsu ya yi yawa a cikin rayuwar mu ta yau rashin adalci a shugabanci ya yi yawa wanda ya samu shugabanci burinsa kawai ya wuce za ka ga a ƙarƙashin wannan ayan malamai suka ce zaharar fasadu fil bardi wal bahr sakamakon rashin adalci sakamakon rashin adalci shugabanni ba su adalci sai yan kalilan in an samu mafiya yawan shugabanni kansu kawai su sani mafiya yawan shugabanni halama ta yi yawa mafiya yawan shugabanni gina kansu kawai suke da dukiyar talakawa da abun da ya kamata a yi wa talakawa aiki mafiya yawan shugabanni kashe mu raba ake yi da su Ya za a yi shugaba shi ne mai kamfanin ba da kwangila shugaba shi zai ba wa kamfaninsa kwangila a ina adalci ta gyara? a ina adalci da a ba shi ne kausa suwa ko alo ba eh, alƙali ne alƙalin kanka eh, ta ina ne dokar wani kwamallo loma ba ta yi wannan ba al'amari ya lalace abubuwa sun kai inda suka kai idan an tsani wancan a duniyance nan kawai idan ana son wancan a duniyance ba tsana na addini ba kuma ba so na addini ba ba so na gaskiya tsakani da Allah ba baki na gaskiya tsakani da Allah ba kiyayya ta duniya da soyayya ta duniya wannan ta sanya al'amarin mu ya lalace gaba daya zahar fasadu fil barri wal mata a gidaje sun zama abun tausayi mafi yawa mazajen su sun zama mugaye sai da wanda Allah ya kiyaye wani matarsa tana ko wata kila ya yadda ta yi aiki to dukka cokan inda wainiya ya bar mata ita za ta yi jinya ita za ta kula da yara ita za ta mace ko miloniya ce ko multimiloniya ce wajibi ne a kan kakaciyar jita. ita ƙasar musulunci wajibi ne ka tubatar da ita idan tana son kari ta kara wasu tufofi kuma saboda kuɗin ta suke da shi wannan wani abu ne daban in tana son isani gare ka ta ce ta dau nauyin naman miya wannan ta yi isani kuma ta da lada mai ɗumbin yawa kullum sai ka yi ta mata addu'a amma haka kawai mutane da yawa sun bar mata da tsawainiya sun bar mata da shugulgulan 'ya'yansu sun bar mata da abubuwan gida ke yawa ba a tausayi wannan ya sanya al'amari rayuwa ta zama babu amana ka je ka ɗauko amana a gurin iyayen mata ka aure ta an ce ciyarwa da addininta da tufatar da ita da zaunar da ita duka yara ta yi wuyanka ka yadda da wannan a lokacin ɗaurin aure da neman aure amma ana zuwa zamantakewa babu kyau. wasu matan an basu ba abinci da gamsar kuma shi zai je ya sha shayi ya ci abinci da yamma ƴaƴan mutane abun sosai kun mutane suke iya riko na amana cikin ƴaƴan da suka auro wani yana da hali yana da kuɗi yana da abubuwa daidai gwargwado na rufin asiri amma gidansa ba san wannan ba yana cin mutuncinsu yana cin amanansu wani yana nan a shar kawai yake yi wa matarsa da zagi duk da cewa wasu mutanen sun fi son irin wannan su aurar da 'ya'yan ka irin waɗannan wasu sun fi sha'awan haka a zage su a zagi yarinyar a mari fiskarta a kwana lafiya asa bukatar masu addini shi yasa an fi bukatar abubuwan da duk tarkace yayi yawa tarkace yayi yawa rashin gaskiya ta yi yawa rashin amana yayi yawa hasada ta yi yawa haka zahar al-fasadu fil ardi wal bahr bima kasabat aikin nas haka muke ganin babu aminci a hanyoyinmu babu aminci a gidaje babu aminci a cikin gari babu aminci a ƙauyuka babu aminci a jeji babu aminci a gari me yasa mu ne muka muka jawo aminci yana hannun Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawari wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la ya na hun fil ard kama istakhlafa allazina min wata yi qablihim na yubaddilanna wa yumakkinanna lahum dinahum alladhi tabaa lahum wa na hun min ba a ba'di khawfihim amna Allah zai canja wa mutane daga tsoro zuwa ga aminci amma ya ya'budunani ya'budunani wa la yushrikuna bi shay'a sharadi shine a ji Allah a ji dokar Allah a kiyaye tsarin Allah a yadda da Allah a daina zalunci a daina rashin kirki a daina yaudara a daina ƙarya waɗannan abubuwa sun zama ruwan dare a tsakanin mu a yau cin hanci da rashawa da muka fara magana a kansa wannan kusan ta ina al'umman musulmai ba ka iya bambance waye musulmi waye ba musulmi ba in aka zo ga bangaren abin da ya shafi dukiya ko kudi ya aka zo ga bangaren abin duniya ba ka iya bambance waye musulmi waye ba musulmi ba waye mutumin kirki waye ba mutumin kirki ba duwanda ke yake ya rike kololuwa a kowace ma'aikata ya san wannan mafiya yawa jama'a wanda za ka amince da su wanda zai zo yana roƙonka ka ɗauke shi aiki shi ne za ka ɗauke shi aiki zama mafi cin amana wanda kai ka tabbata ko ta wani ɓangare tausayinsa shi abun tausayi ne amma da za ka ɗauke shi aiki ka ajiye shi sai ka samu a'a ba ruwansa abun da kake masa ya zo ya yi na kula da aikinsa sai ka samu ya watsar baya kula da aiki baya kuma da amanar aiki kuma abun tausayi lokacin da yake nema wai an ɗauke shi don ya samu ya rinka gudanar da abubuwa yana ciyar da iyalansa ta hanyar guminsa da taimakon Allah subhanahu wataala sai ka samu mutane ba ruwansu da wannan matasa sun fi tsammani wajen tunanin kuɗi da tunanin abun duniya yara ƙanana sannan mata su ma sun fito an yaudare su sun yaudaru an ce musu zaman gida ba nasu bane saboda aka suka fi suka fi wannan propagandar kuɗi a da suka yadda suka shiga bayan Allah subhanahu wataala ya ce musu wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj jahiliyyati alula mata an yadda ta fita zuwa ga abun da yake na larura bisa yadda miji tare da tambayar miji duk inda mace za ta fita waje sai ta izinin mijinta wasu mata sun ce wannan takurawa ne ana na ana yada musu wai ki zauna sai izinin miji zaki fita to ki sani duk mutum da ta fita ba izinin miji ko kofa ta je ta dawo ba izinin miji in ya ta fita daga inda ya ajiye ta wallahi tana cikin fishin Allah wani mai tunani da wani mai tunanin cewa shi mai duba yancin mata ne har ya yake yi Allah subhanahu wataala da yadda tsarin musulunci ya tsara wa mata yanci babu wanda kai shi Allah subhanahu wataala ya tsara musu yanci ya mutunta su ya daraja su saboda haka mata su ce da tsada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taba dauko mata suna bayan raƙuma mai kora raƙuma akwai wani matashi shi da sauri yake yawan kora raƙuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan rizkan da kawari me da hankali da tangaram ya ambaci mata tangarau saboda kasu ba su kashe saboda tsadansu kasan tangarau in mutum ya ɗauke shi ai a hankali yake tafiya kar fadi akan dakali saboda mai saboda daraja a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mata da yake ba su saboda ka babu wani wanda ke ba mata yanci saɓanin abin da musulunci ya tanada musu zaman gida darajawa ne gare su amma in suka zo da izinin miji su je neman ilimi su tafi makaranta da izinin miji su tafi aiki malamai sun yi bayani duba zadul masir na ibn al-jawzi rahimahullah ya shimfida bayani da yawa karkashin wa karna fi kunna, wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula shin yaya mata za su iya fita aiki mata za su iya fita aiki mazmunin maganan da abinda malamai suke ta dogon bayanai za su iya fita aiki bisa tsarin musulunci idan mace za ta fita bisa tsarin musulunci mijinta ya yadda ya halatta gare ta tare da kame kanta ba tare da wargaza kanta gaban sauran wasu mazaje ba sai za ta zama kammalalliya ya halitta amma ka ga mata ta fita aiki wadda ta samu wani mutum a can waya sun hada adashe da shi shine amininta mai saya mata fegi mijinta yana can gabo a gefe wannan akwai matsala akwai matsala wai wani ya saya mata fegi shi ya duba da shi ya goye ta a bayan mashin su suka je suka ga fegin ko suka ga gidan ya shiga ciki da ita ya nuna mata dakuna mijinta kuma yana can to wannan hasha hulla wannan Allah Allah ya kiyaye irin wannan amma za ta fita kammalalliya shi yasa duk wata mace ka kaga ko kai waye a gurin aiki matar wani ba ta gaishe ka kar ka dauka cewa tana da girman kai haka aka ce sai ta zauna cikin izza kar kana ko principal ko headmaster wannan matar ba ta gaishe mutane da dama aka ce ka gaishe mutane ka je gida a gaishe ka wannan sai ka je gida a gaishe ka a nan gurin aiki kawai ta zo da assalamu alaikum ya ya halatta ka yi sallama shikenan a sa'idi ne a ah, mai ne eh ya halatta za a yi magana na bukatan aiki iyakacin sa kenan haka kuma mata wasu ka ji suna cewa wa shi kullum kaza ba baya kula mata wa aina ka ce a kula mata ko din wa na sai kula mata sai koma gida sai dai kula mata a can sai kuma inda neman aure in ya kama tare da dukkan sharuɗan shari'ar musulunci ya kuma yin Allah barna ta yi yawa fasikanci yana nan shashanci yana nan shaye-shaye sun yi yawa mukaddamat abubuwa da suke bugar da bayin Allah su kawar musu da hankali ya shaye-shayensa ya yi yawa maganganu babu kyawu ga ƙarya ga rantsuwa da kan ƙarya ga rashin kirki ga mugunta ga hasada ba ka kaga dan uwanka ya ci gaba ba ka kaga dan uwanka ya samu sai dai in kawai dole dole baya da iya dan uwanka ya samu alheri ka kwana baka da lafiya ka rasa gane cutar ta dame ka saboda mai saboda hasada ya kuma yin Allah mu ji tsoron Allah mu tsarkake zuciya daga hasada wani yana hasada har ga ɗan uwansa na jini kuma akwai hasada ashira akwai hasada ta yan uwa na jini wanda tafi kowanne matsala kaga wane da wane ba sa shiri dangin juna ne hasada yana zuciyar ɗaya daga cikinsu ko an tare guda biyu saboda mai akwai abu za ka ga an rasa yadda za a yi a sasanta ce ta shiga abubuwa matsaloli sun yi mana yawa ga rashin girmama manya ga rashin girmama iyaye ga rashin ihsani wa iyaye ya ku bayin Allah mu tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala mu gyara ayyukanmu zaharan Tafadu, fil bari wal bahar wallahi duk abubuwan da suke faruwa a gefe gefe gefe in fa mu gyara ba wata ran a tsakiya fa zaka ji suwa miyagun abubuwan na muna addu'an Allah ya kiyaye amma fa wallahi wata rana saboda Allah ba zai fasa ba saboda mu ne muka dawo abinda kake jin su a gefe ana kwana lafiya ana tashi waɗanda suke can ba sa iya kwana da daddare ba sa iya bacci da daddare yadda suka ga dare cikin rana saboda tashin hankali da harbe harbe da mai da waye waye da sace sace da yanka su da sauransu da ake yi dinnan wannan abun da kake ji kana jin labarinsa wata ran fa a gurin ka ne to saboda haka mu tsaya da addu'a mu koma ga Allah mu gyara aiki kar mu zama makaryata kar mu zama mahassada kar mu zama marasa amana ha'inci ya zama ruwan dare kaga mutum an bashi jiran wani abu ko asibiti shine mai kula da janareto a ma'aikatar su sai ka samu wai fetur din yana yana wani wani dan kadan wai da haka da haka har ya tara ya je ya sayar malam wani wani irin bala'i ne taburma ma ana iya sacewa kai duk wani abu kai ce wato makanta da mummunan zuciya da ta same mu ya wuce duk kake tsammani mutum ya cire wancan abun na gwamnati mana duk wani abu da ka samu a gida in an ajiye ka aka ce gidan gwamnati ne aka ajiye ka ko labule ne karka kula da shi duk abun da ba naka ba karka samu da shi mutane mun zauna sai fata abubuwa muke yi suka ce ma abu a makaranta ne suka zo ka samu masallaci duk fankoki suna aiki ba ko mutum daya a ciki Kawai mutum da zo ya kunna wani ya nata kata ta inda ya dama wani ya tura shi can saboda kawai an ce na public ne shi kenan don haka na jama'a ce na al'umma ce idan idan idan mutum ya kujera mun sha faɗan wani abu in mutum ya ɗau kujera ya hantsila ta ko mutum ya kaga ɗalibi ya ɗau kujera ya je karatu a can jeji sai ya batta a gurin kowa yake jira ya ɗauko masa duk wanda su biyo baya su yi amfani da wannan kujeran ila kiyami sa'a ran da ta samu matsala sai Allah ya tambaye ka dalilin dauka da kai a can amma mun re ba ma tunanin irin wayannan abubuwa malam in ka zo wallahi ko kofa ce ta irin wayannan classes din da kuke gani kai tsamanin cewa wai a ah, ka zo ka buga kofa wani ya bude wani karfi wani wallahi sai Allah ya tambaye mu ran da ka tura gilas ya fashe dalilinka wallahi duk inda iska ta shigo take barna akan wannan gilas din har ran da za a ka gyara shi wallahi sai Allah tambaye kana tashin ba. mu rinka irin wannan lissafin akan mu da yawa daga cikin mu bamu da hankali ba ma tunani ba ma lissafi a kan irin waɗannan abubuwa ran da ka zo ka ɓata wani musab da masallaci kai ko katakon da ake ɗora musab a yi karatu in ka ajiye shi ko ka gan shi kamar da da shi wallahi sai Allah tambaye ka suka dauka cewa a ah, vc ko rijistara ko dvc sai sun gan suna cin suna wani aiki yaushe kuma za su su ga wannan bidiyo wanda yake san ya isa ne ga abin da ake nan ka ga buta a can ka dauko ta ko ka dauka sai ka ga mutum ya dau buta ya je yayi alwala a can sai tashi ya bacca Allah zai tambaye ka kan wannan butar kaga mutane sun shimfiɗa taburma sun yi karatu a inuwa sai su tashi su bashi Allah zai tambaye ku akan wannan ya kuma yin Allah mu gyara abubuwa muna da aiki a gabanmu ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس barna ta yi yawa ga zubar da jini ga cin mutunci ga cin amana duk abin da za a yi ko shawari karka bayar za ta mutuncin wani karka ba da shawari karka ce in kuna so ku same shi kuma magariba yake zama a can in kasancin mutuncin mutum za a yi karka yi kamar wannan a ina ake samun wane karka ta ka faɗa ta waya ko a gaba ko ido da ido kar a yi ma a turo ma wani abu a ce ka yi fowadin alhali labarin karya ne ka yi fowadin Allah zai tambaye karanta tashin alkiyama kai hasibu an kuma ya jama'a ku rinka yi wa kanku hisabi mana mun yi kanmu hisabi duk wanda za a ci amanarsa ko cin mutuncinsa kar ka sa a ciki kar ka nuna mutum inda zai ɓoye kuɗi kar ka nuna mutum inda zai ɓoye wani kaya kar ka nuna mutum inda zai tsira in ya dau abun da ba nasa ba ka ce kawai ba ruwanka ya kuma yin Allah sai mun zama mutanen ƙwarai fa kafin mu samu jin daɗi wannan tambayar da muke ciki da hayaniya da damuwa da rashin kwanciyar hankali wallahi kuma muke shawo kanmu Allah ya samu gane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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الفساد قتل بني آدم كما فسر ذلك آه، فسر العلماء الفساد من التابعين والصحابة فسروا الفساد بمعنى قتل بني آدم ولنتق الله في جيش بني آدم ولنتق الله في أعراض المسلمين وفي أعراض الناس جميعا ولنعلم أننا سنقوم أمام الله وسيحاسبنا عن كل خط عن كل صغيرة وكبيرة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم واجمع بيننا alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din amma ba'du fattaqullaha ibadallah wa udhakkirukum hada nafsi bi qawlillahi tabaarak wa ta'ala dhahabat fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nasi ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فليتق الله يا عباد الله الزوج في حقوق زوجي والابن في حقوق أبي الأبناء لآبائهم وأمهاتهم الطلاب لمعلميهم ومدرسيهم ومشايخهم فلنتك الله في ذلك الجار بالجار حقوق الجار عباد الله الرؤساء المسؤولون عباد الله ولاة الأمور فلنتق الله في حقوقهم فلنتق الله في زملائنا في حقوق زملائنا وأصحابنا فلنتق الله في حقوق أبنائنا وبناتنا ولنعلم عباد الله نتق الله في حقوق رب العالمين بيننا وبينه أن نوحده بالعبادة وحقوق رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم الأشياء التي نحتاج إلى معرفتها حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله إننا بحاجة ماسة إلى أن نراجع أنفسنا أنفسنا وخاصة في هذه الأيام المباركة عندما كثرت الفتن وسفك الدماء كثرت الفتن وسفك الدماء في جميع الأنحاء وخاصة في بلادنا وفي شمال نيجيريا انظروا إلى سفك الدماء الاختطاف في طرقنا وسبلنا في بلادنا وفي بيوتنا فلنتق الله ولنعلم أننا بحاجة ماسة إلى كثرة التوبة والإنابة ثم نصلح أنفسنا ونصلح أنفسنا لماذا؟ لأن الإصلاح هو ضد الفساد نتقي الله يا عباد الله في جميع أحوالنا وأحياننا واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في حياتنا يا ذا الجلال والإكرام da ƙarshe dukkan ta hani'a ma'ana congratulations ko wasu abubuwa da za a yi wa waɗanda ba musulmai ba a irin waɗannan kwanaki da halatta ba musulunci ta hanyar aika sako ko faɗa da baki in sun ce sun yi abubuwa na bukukuwansu wataƙila ko ka ce sannunku ko wani abu makamancin haka amma ya ku murna ko wani abu wannan bi halatta ba a ce. duk wani yanka da aka yanka domin waɗannan bukukuwa bai halatta ba a shar'ance saboda haka musan wannan ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمني